Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin. sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon BOA Africa da ke a mita biyar. sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar sai kuma tashar alfa rediyo a birnin kumasi na kasar ghana kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau Laraba bakwai ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yayin da ake dakon sakamakon zaben da aka gudanar jiya talata a nan Amurka za mu kawo muku fashin baki inda za ku ji. Zunan aka faɗi cewa eh, su ainihin 'yan Republican za su riƙe ainihin majalisar dattawa sun samu sofa sun samu kamar ƙuri'u a sanatoci hamsin kenan za mu kawo muku ci gaban muhawarar da wasu 'yan jam'iyyu daban-daban a nan Amurka. Ba wanda ya taɓa bawa da suka shigo ba su kan gada ba ya zama da su 'yan kasa ya ba su ikon zama 'yan kasa kamar Ronald Reagan. Duk in kika duba fatin guda biyu akwai masu ra'ayin rikau akwai wanda zaki ga tsakiya suke akwai kuma wanda ta can gefe suke. Haka kuma za a ji cewa majalisar dokokin jihar Kano ta ce za ta ci gaba da binciken zargin karɓar rashawa da ake yi wa gwamnan jihar duk kuwa umarnin kotu. Ba za mu samu damar kawo muku shirin dimokuraɗiyya ba saboda zaben Amurka. Yanzu dai dai ga yadda duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko makeri. Jam'iyyar Democrat ta nan Amurka ta kwaci rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka a zaben rabin wa'adi da aka gudanar a jiya talata yayin da jam'iyyar Republican ta ci gaba da rinjaye a Majalisar Dattijai. Wannan zai sauya zai sauya shugabanci a washington kana kuma zai iya yin tasiri a shugabancin trump wannan kuma yana nufin majalisar wakilan za ta iya kaddamar da bincike akan gwamnatin trump an gudanar da zaben ne akan kujerun majalisar wakilai 435 da wasu kujeru 35 a cikin kujeru 100 na majalisar dattawa da ma wasu kujerun gwamna a jihohi 36 cikin jihohin amurka 50 yayin da aka bude zaɓe a jihar california da ke yammacin amurka wani mai kada kuri'a richard levitt ya ce fushi ne ya sa mutane da dama suka fito wurin yin zaɓen I think a lot of people angry and <laughs> eh mutane yana gani mutane da dama suna tare da fushi ne kuma suna neman wato su samu canji a harkar siyasar Amurka shi yasa suka fito yin zaben amma kuwa hakan na hakan bayi nufin za su samu canjin da suke so kuma shi ma ya ce hakan yasa suka fito yin zaɓe Bayanai bayan bincike na shekara guda yana neman inda zai kafa ofisoshi guda biyu wato kamfanin kasuwancin yanar gizo na amazon ya samu inda zai kafa waɗannan ofisoshin da farko ɗaya ne yake nema amma yanzu zai kafa guda biyu kuma waɗannan ofisoshin za su yi kyakkyawan tasiri a inda za a gina su birnin long island na new york da kuma crystal city na arewacin jihar virginia da aka zaba domin a gina ofishin a cewar wata majiya wacce take da bibiya akan tattaunawar amazon tun da farko kamfanin da ya yi alkawarin samar da gurabun ayyuka dubu hamsin tare da biyan albashi mai tsoka wanda shugaban zartarwa na kamfanin jeff bezos ya ce zai kai adadin ma'aikata da ake da suke aiki a shalkwatan kamfanin da ke jihar seattle amma tana yiwuwa amazon za ta raba ma'aikatan a wuraren guda biyu daidai wa daida abinda babu tabbaci a kai a halin yanzu shine ko sababbin ofishin ɗaya zai zama kwata da za a yi amfani da shi to abin tambaya shine ko amazon na zai yi wannan aikin a ɗaya daga ciki a matsayin helkwata kolko ya ce helkwatan ita ce wato shugaban inda shugabannin kamfanin za su zauna to sai dai ba iya gano inda shugabannin amazon kamar mai kamfanin da ake kiran shi bezos ya fi yawan zama ba idan kuwa har amazon ya raba ma'aikatan dubu hamsin wuri biyu to hakan na nufin ofishin ba za su yi girman irin na seattle ba inda akwai ma'aikata sama da dubu arba'in hukumomin somaliya sun ce sun fara binciken mutuwar wasu fararen hula guda hudu da aka ce rundunar kwatar da tarzoma ta majalisar ta tarayyar afirka sun kashe su a jiya talata bayan fashewar wani bam a gefen hanya wanda yake auna ayarin rundunar zaman lafiyar bam ɗin ya tashi ne a gundumar huliwa da ke arewacin babban birnin kasar mogadishu kusa da mararraban balad wanda kuma ya lalata motar daukar ruwa wasu shaidun gani da ido sun faɗa wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa bayan bam ɗin ya tashi sojojin zaman lafiyan sun yi farautan waɗanda suke ganin su ne suka kai harin nan ne suka harbe wasu fararen hula guda hudu a wani shagon gyaran mota wanda ke kusa da wurin waɗanda aka kashe sun ne sun haɗa ne da direbobin motocin jama'a da wani direba da motarsa ta lalace jami'an somaliya sun ce sun tabbatar da harin bam ɗin akan ayarin sojojin kuma mutuwar da ta biyo baya shaidun da iyalan da na waɗanda wannan abin ya rutsa da su sun zargi sojojin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar afirka da kashe fararen hulan bisa ganganci a matsayin martani mai magana da yawun sojojin zaman lafiyan da ake kira amisom a takaice ya ce rundunar tana ƙoƙarin tattara bayanai akan wannan batu. Baba ya kuma na ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yayin da anan Amurka ake dakon sakamakon zaben 'yan majalisu da na gwamnoni da aka yi jiya talata na tattauna da mai fashin baki kan harkokin siyasar Amurka Malam Hassan Sallau Jibiya inda na tambaye shi ya yake ganin sayar da sakamakon zaben zai kasance. To, Aisha Filu yanzu nan kafin mu fara wannan interview da kai yanzu nan aka faɗi cewa su ainihin 'yan Republican za su riƙe ainihin majalisar dattawa sun samu sofa sun samu kamar ƙuri'u a sanatoci hamsin kenan. ka san dama wato dama abinda da suke bukata kenan dama abin da suke bukata kenan su mm. riƙe rinjayen su ka san dama kuma in ma suka kara ɗauka ɗaya yanzu to eh, cikin wanda suka rage ba a riga aka faɗi sakamako ba hmm. to wato suna da wata irin tazara kenan a yanzu a da ake yanzu haka shugaban mataimakin shugaban kasa dama shi yake kaɗa ainihin ƙuri'ar rinjaye tunda shi kuma republican ne hmm. da abin da suka zaba zai zaba tare da su don su zama a ah, hamsin wato idan suka yi kunnan doki kenan sai mataimakin shugaban kasa ya zo ya zaɓa ɗaya daga ciki sai ya raba gardama kenan. Kwarai kuwa, kwarai mm. kuwa kuma yanzu mun san cewa Mike Pence dai a ɗan Republican ne. Haka. Kuma guda abin da suka zaɓa yana zaɓa tare da su to a takaice dai. 'yan republican zan jam'iyyar republican sun rike rinjayen su a majalisar dattawa a majalisar dattawa to me ake ciki a majalisar wakilai ya kake kallon lamarin zai faru to majalisar wakilai nan abinda mutane aka yi ta kafafen yada labarai da masu sharhi suke cewa shine da masu ainihin 'yan jam'iyyar democrats ana ganin cewa za su samu nasarar kwace ainihin ah, majalisar wakilai ya zamanto cewa shi ke da rinjaye su ke da iko da wannan majalisar to a yanzu haka kamar yanzu da muke magana da kai mm. gaskiya saura kaɗan ya rage masu su samu wannan nasarar bai fi 'yan ƙuri'u goma sha wani abu ba su kai ga wannan namba ta wajen 130 da ake tunanin za su kai in hakan ya faru to automatically suke da ainihin rinjaye a cikin majalisar wakilai ana tauce da zancen duk da ba a gama kada kuri'u ba a gama kidayen kuri'u ba a ko'ina a faɗin amurka amma ana tunanin cewa lalle lalle abubuwan alkaliman da suke suna nuna cewa suna gab da cimma wannan nasara. Mala Hassan to akwai naga cewar kamar 'yan siyasa sun mai da hankali akan wasu jihohi kamar jihar Georgia da Florida. Me yake kawo haka me yasa suke mai da hankali in ka duba cewa akwai jihohi hamsin a gefe guda? eh wato kamar mu fara da maganar jojiyan nan kaga georgia wato wato tsakiyar kudancin amurka za a ce take kenan hmm. kuma jiha ce wadda aka santa da jimawa ta yan ra'ayin republicans ne hmm. to abin da ya faru a wannan karin ita wannan stacey adams ita ce takar democrat ah, bayan ga cewa ita bakar fata ce to su kuma wato yadda ta yi gwagwarmaya a lokacin da aka yi zaben da gwani eh, ta zo ta bige mutane da yawa wanda suke da suna a ainihin jam'iyyar democrats a wannan jiha ta kai tasiri to ana ganin cewa kamar zai zama wani zaɓe mai tarihi ya kasance cewa jiha da take jajjawar kasar nan jashi ne a kamar mm. republicans da jajjawar kamar jujiya ya mm. zama mace kuma bakan fata ta zo ta ɗauki wannan jihar to shi yasa ka ga duka wato an sa uh, wuta an sa uh, nazari akan wannan jiha hmm. uh, ta Georgia. To ina zaben gwamnoni kuma? to gwamnoni kamar kuma yanzu a jihar florida da muke magana shi ma ta hmm. san andrew gillum wato yana can yana fafatawa da ainihin da santos hmm. to shi ma ana gina wani zaɓe ne mai tarihi saboda ita ma jihar florida ita ma wurta take wato ta yan republican ce kuma gwamnan da zai saukan yanzu shi ma rick scott shi ma republican ne to ana ganin shi wannan baka fata in ya iya kokarin kwace ainihin wannan jiha ya zama zai zama gwamnan na farko shi ma baka fata a wannan jiha to mun ga a cikin wannan zaben mun ga cewar shugabanni na siyasa sun fita sosai kansu da kafarsu musamman kamar donald trump ya fita sosai ya yi kamfen wa 'yan jam'iyyarsa ta republican me hakan yake nufi gare shi tunda yanzu ya rasa majalisar wakilai yana da majalisar dokoki shin haka zai sa ya ci gaba da aiwatar da ayyukansa da yake son yi kuwa wato um, ya yi tsoron fargabar donald trump shine ya rasa majalisar wakilai saboda idan ya rasa majalisar wakilai wato zai zama irin abin da zai iya zama wani abin da ake ce ma irin lame dog president na wato hmm. shugaban kasa je kana yi ka wanda ba yin komai yawa wani abu dai muhimmi kamar wani abin doka wata wata take da karfi wadda take sai ta ta hanyar majalisar dattawa da majalisar wakilai To mai fashin baki kenan ka al'amuran siyasar Amurka Malam Hassan Sallau Jibi mun gode. To daga batun siyasar Amurka zamu leƙa Najeriya kafin mu sake dawowa nan Amurka. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta ce za ta ci gaba da binciken zargin faifan bidiyon da ke nuna gwamna Umar Ganduje da wato Abdullahi Umar Ganduje yana karɓar rashawa daga wasu 'yan kwangila a jihar Dokko da umarin da kotu ta basu. A zantawa da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari shugaban kwamitin Honorable Baffa Abba Agundi ya fayyace dalilinsa na ɗaukar wannan mataki. To na farko mun yadda cewa ya kamata majalisar dokokin jihar Kano ta girmama kotu. Ma'ana mu je kotu mu ji kira da aka yi mana mu kuma faɗi irin namu tunanin. Na biyu a fahimtar mu da aikin wannan kwamiti da muke yi muna yin sa a doron kundin tsarin mulkin Najeriya sashi na ɗari da ashirin da takwas da ashirin da tara kuma muna ganin muna yin abun da yake na daidai. Bayan wannan za mu ci gaba da aiki na kwamiti kamar yadda ita kotu ta ce mu je ne ba daina aiki ba ba ce mu daina aikin da muke yi ba amma in kotu ta muka je ta fassara cewa abin da take nufi mu daina aikin yi ne za mu girmama kotu domin bai kamata a ce majalisar dokokin jihar kano ce za ta ki bin umarnin kotu ba kenan eh, kamar yadda kuka tsara za ku ci gaba da bibiyar zancen eh, faifan bidiyon nan da ƙwararru da lauyoyin bangarorin nan biyu za mu ci gaba da aikace-aikacen kwamiti kamar yadda na gaya maka amma idan zuwa monday ranar litinin sai kotu ta ce abin da take nufi mu de dakatar da duk wani aiki to sai mu girmama kotu a matsayin mu na masu yin dokar da kotu take fassarawa to tun da haka ne yaushe ne za a zauna domin tantance wannan bidiyo da kwararru da kuma lauyoyin bangarorin da kuka ambata a baya mm, kamar yadda muka gaya ma dokar wannan gida ta faɗi cewa wannan aiki ne da za ka yi shi a zaman sirri na majalisa bai kamata kuma in maka bayanin wannan ba ba zaman sirri ba kenan don haka an yi haƙuri za a ji kowane irin matsayi ne a kai. Mm, amma ran juma'a da wakilin gwamna ya zo kun ayyana ranar talata a matsayin ranar da za ku yi zama ko da yake a lokacin ma ba ku ayyana wurin ba haka yake yanzu yaushe ne za ku zauna kina an canza kaji wata sanarwa da ta canja abin da aka faɗa ne ai talatar kuma ta wuce yau kenan sai kuma aka ce maka an zauna ko ba a zauna ba daga cikin da'awar lauyoyin nan sun ce ba ku fa da hurumi dangane da zancen binciken nan hurumin ku kawai na zancen budget ne ko ba a yi shi daidai ba ko wani abu mai kama da haka e to kamar yadda ka sani muna ja domin muna ganin muna aiki ne akan doka amma duk lokacin da wani dan kasa izo ya ce yana da wani abu da zai faɗa ko da a wasa kuma sai ita fi kotu to ya kamata shi wannan da ya je mu girmama shi ita kotun da aka je gabanta mu girmama ta watakila za mu iya samun ƙarin ilimi da mu da su ko abin da muke faɗa gaskiya ne ko wanda suke faɗa gaskiya ne wasu na ganin wannan oda ta kotu kamar ta karya lagon kuna aikin nan haka abin ke a ko kusa ai duk lokacin da kake tafiya a cikin tsari na aiki na gwamnati ya kamata ka san akwai matakai da yawa da yawa da zaka tsallaka su kuma ɗaya daga cikin matakan nan shine akwai ita kotu wadda ita ma zaman kanta take yi in wani abu ya faɗo kada ya baka mamaki amma ka girmama abin da aka tu yi shine abin da muke gani amma honorable akwai masu ganin cewa fa su lauyoyin nan ma dai akwai zargin kamar wasu ne da watakila ba sa so watakila majalisa ta ci gaba da wannan aiki suka yi amfani da su ku ya kuka kalli wannan batu to komai zai iya faruwa ba za ka iya yanke hukuncin menene ba watakila yancin su na yan kasa ne Allahu alam an ce kana fuskantar matsin lamba a aikin nan haka ne babu wanda ya matsa mana kan wannan aiki da muke zuwa yanzu in kuma an matsa mana za mu iya faɗa ko daga bangaren waɗanda suka yi ƙara suka dinga zuwa da tarnakin da zai hana aiki sai mu fito mu faɗa in daga bangaren wanda ake kalubalanta ne sai mu fito mu faɗa amma zuwa yanzu ba mu samu wani abu da ya hana mu gudanar da aikinmu ba To madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC a na cewa karfe 12 da minti 16. To yanzu kuma za mu koma Najeriya inda za mu ka muku ci gaban wato muhawarar wasu 'yan Najeriya da ke cikin jami'u daban-daban a nan Amurka da suka hada da El Yakub wato Malam Aminu El Yakub da Malam Yahya Nok da kuma Hajiya Hurera Musa. a gaskiya ban yarda da abin da ya faɗa especially wannan ƙarshen maganan da yanzu ke na maganan cewa wai eh, za ka shigo da ka'ida kamar yanzu wannan eh, maganan da trump yake faɗa na caravan din nan most of the mutanen nan da za su su za eh, asylum seekers so in za su zo an riga za an musu takardunsu ba wai za su shigo kawai su buɗe kofa amma hajiya gaskiyan lamarin waɗannan bakin da ake magana ɗin nan kimanin dubu bakwai da suke don idan kina sauraron labarai za ki ji cewa wannan gwamnatin abin da take faɗa shine kafin su shigo sai sun tsaya mexico nan sun nemi yancin samun mafaka din nan daga mexico kafin su shigo ba wai sai sun shigo tukuna a basu mafaka ba kuma kamar yadda ya faɗa in kina kallon talabijin kina sauraron labarai mutane ne ba kaɗan ba suke ƙoƙarin shigowa a lokaci ɗaya To daidai ne a bude kofa nan su shigo ba tare da an tantance wa ke shigowa. kuma ba abin da Democrat suka ce kenan ba ma fa. Mhm. Ba a ce wai kawai mutane a bude musu kofa su shigo ba ba wanda ya dube su amma dai a mutunta su. Shi mhm. fa ba mutunci kowa fa ya mai da shi kai baka da hankali ya degradin mutane da immigrant da da ake ɗaukaka su a kallonsu da mutunci amma yadda yanzu shi ya mai da kowa in dai kai ba wai eh, shi ma ba wai wani abu bane ne da ke ba ma democrat haushi da yake mai da cewa in kai baki ne in kai spanish ne ake wulakantawa amma mutanen da suka fito daga europe da suka fito daga russia da suka fito daga waɗansu garuruka ai baya musu wannan wulaƙancin. yawa to hajiya me zaki ce game da waɗanda suke cewa su 'yan jam'iyyar democrat suna neman baƙi su shigo nan ba don wani abu ba kawai don dai a jefa musu kuri'a suna gani domin aka ba su wannan dama za su ce tun da ku ka ba mu dama ainihin abin da ya sa 'yan democrat suke runguman baƙin na kawai don eh, samun kuri'a ne aka tsaya zaɓe me za ci gaba da haka i don't think abin da ya sa kenan ba i think uh, uh, uh, fatin demokradiyya su dai suna da son mutane shi yasa na sha mamaki da malam ya ce wai wai republican na son mutane i agree with you gaskiya ni demokradiyya da ta je da falas da ta zama irin ku a yi kyauta ba na son shi wannan a democratic party ba ni son wannan amma in ka ce wai a yi dai yadda aka ce na na belief din eh, america kai ka zo nan kai aikin ka ka tsaya ka bi law and order za ka zama duk abin da za ka zama shine ni eh, na san cewa democratic party tana tana yi amma wai a ce wai republican party wai ta fi da democratic party san mutane to gaskiya ban yarda da watan ba amma inda na ga republican party sun yi dan daidai ok din ba za a zo a ba kowa kome kyauta ba it's not right ba za ka zo kowane abinda waɗansu din suke zama to the extreme republicans ma suna extreme din na cewa su ringa wulakanta mutane su dotsarta eh, su kai kuma waɗansu ma akwai waɗansu demokratiya din da suke cewa wai a ba mutane kyautan wannan a ba wannan wannan gaskiya ba su daidai ba mu koma yadda da muke da a middle din kin gane eh, to eh wato bari mu je middle bari mu je middle middle din shine El Yakub shi da yake independent to kai El Yakub ya kake ganin menene raunin jam'iyyar Republican menene raunin jam'iyyar Democrat menene kuma karfin waɗannan jam'iyyu a ganin ka da yasa wani lokaci ka jefa ma dan republican wani lokaci kuma ka kada ma dan democrat kuri'a ta ai kin ga shi yasa ba na cikin ko daya saboda zan iya faɗa abin da nake so akan kowace jam'iyyar yawwa duka duka magana da wato bakin biyu bakin ku biyu bakin ki biyu suka yi magana eh. suna da alaka a ciki amma kuma kamar yadda shi malam ya ce democrats ba wai suna son necessarily suna son mutane ba ne duka in kika duba cikin fatin da democrats da republicans akwai wanda wato masu ra'ayin rikau wanda ba su san canza abubuwa kamar yanzu misalin wanda za a ce sun shigo kamar refugees ai babban jagoran da republicans suke gadara da shi yau ronald reagan har yanzu ba wani da wato shugaban kasa da ya taɓa ba wa ban san kuma ko wato bakin ki biyu suna nan ba lokacin Ronald Reagan yana shugabanci a kasar nan amma lokacin ai ina nan lokacin ba wanda ya taɓa ba wa wato kamar masu zama wanda suka shigo ba bisa kan kada ba ya zama da su yan kasa ya ba su ikon zama yan kasa kamar Ronald Reagan kuma in kika duba tarihi haka Republicans suke duk in kika duba fatin guda biyu akwai masu ra'ayin rikau akwai wanda zaki ga tsakiya suke akwai kuma wanda za su ah, su kuma ta can gefe suke to yawanci wajen da matsalan ke tasowa shine in aka zo aka samu a ce kamar yanzu trump kamar yadda malama ta faɗa ba dan ba dan republican ba ne in kika duba akwai interview da ya taba yi shekaru da suka wuce suke yake cewa an zai har zai takarar shugaban kasa zai zai fi samun wato ragaman a republican party ba democrats ba hmm. saboda ya san abin da republican suke so abin da kuma yi amfani da shi shine kiyayya ga mutane kamar shi malamin in ya duba tarihi a yawanci abin da ke faɗa kawai wato yana striking fear ne kiyayya na mutane musamman turawa da yadda da suke tsoron bagage da mhm. kuma baki da suka shigo abin da yawanci trump ya yi amfani da shi kenan ya samu kira da kuma karya duk wannan yana saboda haka in kika duba fatin duka guda biyu da democrats and republicans suna da shashi akwai wanda suke hannun damar can akwai wanda suke hannun hagu can yawanci kuma za ki samu wanda suke tsakiya tunda akwai wanda za su wanda su in ya zo ɗaya ya kan zo ɗaya da yan democracy din akan wasu abubuwa kamar tsaron ƙasa kamar wasu abubuwa haka abubuwa da hakan nan da kuma kashe kuɗi da gwamnatin ƙasa take haka kuma za ki samu a democracy akwai wanda suke tsaka tsakiya kuma to saboda haka duka akwai su shi yasa ni daman tun farko ban yi rajista da wani fati ba independent ne ni zan iya jefa kuri'a duk wanda na ga sa ya kusan kamar nawa kuma akwai su a ah, fatin democrats akwai su a fatin republicans amma ina ji bai kai ba ba wai an ce democrats republicans akwai wanda ba su san mutane haka kuma a cikin democrats akwai wanda ba su san mutane musamman baki da suka zo musu kasa wanda suna musamman kuma zan ce turawa wanda sun zo kasan nan suna ganin cewa babban dalili shine cewa suna ganin karfin su yana raguwa saboda in ka duba in kika duba data na haihuwa turawan ba sa haihuwa da yawa kamar replacement ba abin da ake kira replacement ba ba sa haihuwa sosai kamar nan jihar ohio yanzu yawanci in kika hada yan afirka da yan latino da suke sun kusan kama su wayannan sau yawancin su kuma wanda suka rage tsofi ne saboda ka suna ganin suna mutuwa al'adansu da suka saba da shi yana tafiya wasu al'ada daban wasu ko musulmai wasu ko da kristan ne al'adarsu daban kamar 'yan afirka da shawararsu abin da yake tsoron su kenan kuma abin da donald trump ya amfani da shi kenan da kuma wasu karere hakan nan ya samu goyon baya a wajen amma tun da yanzu kin ga sha'anin zaben da za a yanzu yawanci sun waye sun ga abin da yake da shi tunda yawanci akwai yan independent suka masa voting su suka sashi a ofis da kuma wasu democrats ne amma kuma ra'ayinsu da irin wannan din suna so amma suna tsoro su su fita su faɗa haka kuma akwai republicans wanda suna masu goyon bayan su da masu ra'ayin kaɗin daman suna da wannan ra'ayin amma kuma ba sa so su fito fili su faɗa saboda haka yanzu sun samu wanda zai fito ya faɗa donald trump ba zai ji tsoron kowa ba shi yasa suke goyon bayan shi ajiya an kin gani ko mu republican ba mu damu kowanda kalar kake ba amma in dai za ka yi aiki kana son america kana son jama'a a zabe ka ai mun bi kalo shi president da ya sauka kafin trump ya shiga first black president amma me ya ma black people bai masu komai ba bai masu komai ba ya wato ka bayyana haka a lokacin baya amma me ne mu damu muna bin halin mutum ne ba kalan jikin mutum ba ne haka republican suke ya wato eliakub eh, kai ka rufe mana wannan babin kai a matsayinka na independent ina ne kake gani za a nufa da zai kawo inganci da ci gaban amurka amerika za ta ci gaba trump ko ya so ko bai so ba in ma ya sake ci wata shekara shida ne nan zuwa gaba shi shikenan ya zama tarihi batun cewa na georgia ita wannan mata yar baka da wannan na florida dan baki in sun ci ina muna zato za su ci gaba yadda abubuwa suke tafiya amma in sun ci kamar ni nake a hayo ba wani abu zai inganta ni da shi ba mm. saboda abubuwansu da za su yi wato na mulki da su a su ne kawai a su ma akwai abubuwan da za su yi wasu kasa wasu wasu wasu gundumomin suna da independent da za su yi abubuwansu na dokoki nasu saboda haka abin da za su yi a Florida da abin da za su yi a Atlanta ba shafana zai yi ba a America gaba daya za ta ci gaba kamar yadda na ce um, Trump in ma ya sake ci an sun ɗauki inda demokradiyya sun ɗauki wato majalisar tarayya watakila ba za su akwai abubuwan da za su yi zai iya shafa na ba zai iya shafa na ba in ka wato wanda sha'anin abubuwa wato na arzikin kasa is cyclical in nature duk wanda ya san wato tarihin economics is cyclical abubuwan da yanzu ake yi na wani tattalin kasa na america abubuwa ne wanda su policing obama ne sai yanzu ake ganin wato yaduwarsu mm. saboda ba baya canja shekara da ko biyu saboda haka america za ta ci gaba a america za a iya samun wani wanda zai sake shiririta ko wani wanda zai gyara america nan gaba duk wannan ka duba tarihin an kika duba tarihin america abubuwa ne wanda sun faru watakila su ya faru ci gaba a a saho abubuwa suna canza a america saboda kalan america na canzawa abubuwa yawanci wanda kika sun bi bayan trump yanzu mutane ne wanda suna ganin karfin su yana neman ficewa daga hannun su saboda yanzu mutane kalan mutane masu kala in kika hada su sun fi wato farare yawa a kasan nan saboda haka wasu tsoron wannan abin yake ba su tsoro shi yasa sai ga Trump ya zo yana faɗa irin maganganun da suke tunani su a zuciyarsu amma ba su da karfin gwiwan faɗa Trump yana faɗa musu zai hau stage a duniya suna jin ya faɗa musu in kika duba duk kasashen duniya haka ne a Germany suna haka suke a wato a Birtaniya haka suke da shauran kasa da Brazil yanzu ma haka suka fara saboda in kowa ya ga karfin abubuwan karfi mulki na neman ficewa a hannunsa haka suke reacting saboda haka america za ta shiga ko da trump ko ba trump ah, kuma america za su iya zaben democrats haka suke saboda su sun san lokacin da su canza su zaɓi republicans in abubuwan da democrats suka yi ba sa so haka kuma abubuwan da democrats suka yi ba sa so za su zaɓi democrats saboda ba sa son gwamnati duk gaba da haka saboda akwai abin da suke kira check and balance kyan garin kenan kyan garin kenan wato na gode kwarai da gaske aminu el yakub daga ohio malam yahaya nok daga minnesota da kuma hajiya huraira musa daga new york na gode kwarai da gaske to madalla a gaida grace da kuma tawagarta kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba bayar da takaitattun labaran duniya. ba amurki da ake zargin sa da aika da sakon bamai ga wasu manyan 'yan siyasa na jam'iyyar democrat da ma wasu masu sukar lamirin shugaban amurka donald trump kotu ta ce a ci gaba da tsare shi kada bashi beli a bayyanarsa farko wanda ya yi a kotun tarayya birnin new york a jiya talata karaman lauyan gwamnatin amurka jane kim ta ce caesar sayok wanda aka mayar da shi zuwa new york daga florida babban hadari ne ga jama'a haka zalika kuma hadari ne ga sufurin jirgin sama an dai tsage sauraron farkon zuwa ranar 12 ga watan nuwamba na wannan shekarar ana zargin sayok ne da aikewa da sako na kunshi guda goma sha shida dauke da bama-bamai wanda a ciki ya aikewa tsofaffin shugabannin amurka da suka hada da barack obama da bill clinton da ma tsohon sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da wani hamshakin attajiri mai biliyoyin dala george zeros da kuma tashar cnn sai dai babu wani bab da ya tashi kafin a gano haka zalika babu wanda ya samu rauni To da a gaishe ka baba. Kafin mu yi salama muna mika sakon ta'aziyyar mu ga Nazifi Sani da sauran iyalai bisa ga rasuwar mahaifinsa Alhaji Sani Fulawo Gumel. Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma tuna mu karshen. To masu raro an maka karshen shirin namu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya koma ƙeri wanda ya yana gabatarwa da kuma Chubahiro Dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Craig Barnes. nisar fili hashin gumel nake cewa sai mun haɗu in an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum VOA Afrique, le monde aujourd'hui.